ya kulle shay'in ta bibi komai da hannayenta lam ya masu hulma'u inda ruwa bai taba ba min jasadiha daga jikinta sun maƙala sai ya ce ya aisha a firgi a lara a cikin lade bakiya ki zubo ruwa a kanki allazi bakiya inda ya rage sun matazar sun ma'aduki jindiki sannan ki cuɗanya jikinki وتتبعي كبي عندك تكون عند الله قال الجماري الجماري ذكره ابن هضم في المحلى ابن هضم يقول أن حديثي عن كافر المحلى وعله أما إلا الحديث وهو غريب جدا حديث غريب قريب وكذلك استدل حدث تكبر من جاء كم تشتقى بحديث أبي هريرة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله ياتي إن تحت كل شعرة جناح كون كركشن ياتي كل جناح فاغسلوا الشعر وانك غاشي وانقل بشرته وابتسي جكي قال الجماري الجماري قال لكن له شواهد سيدي وانا حديث هنا دوسو شيدو وقال Shehu أحمد الشاكر الشيخ أحمد الشاكر يتي وحديث علي رضي الله عنه في الباب حديث علي cikin wannan babin asahhu marfu'an ya fi inganci wajen a ce hadisin marfu'i ne man taraka mawdi'a sha'ratin wanda ya bar wani bagiran gashi min janabatin na jaraba lam yabi sulha bai wanke ta ba ku ila biha kaza wa kaza minan nar namiji za a yi da kaza da kaza na wuta kenan cuɗanwa cuɗan yawon muka ɗauki waɗannan hadisai ya zama wajibi ko ya zama wajibi to uha wajibi na hudu al'umur ai ta'amimu zahiril jasd bil ma'i game game zahirin jiki da ruwa bai haizu ya sulu ila a ajza'il jiki ta yadda ruwan zai kai kowane bangaren jiki wa huwa mimma ajma'at alayhi al-umma wannan yana daga abin da al'ummar annabi suka taru kai. wa ala al-mutasil yana ga mai wanka tattabu al-mabadin ya wurare shine mabadin an gane duk gurin da ya buya a jikinsa ya bibiya da ruwa wa jami'il amakin al-khufiyya da dukkan wasu koyayyun wurare kal ibtaini kamar hammatoci guda biyu wa bainal alyataini da tsakanin koyawansa wa tahtar rukbataini da karkashin duwayansa wa marinihi da inda hancinsa ya dan rami karkashin hanci nan shine marin nan marin wa shafatai da labbansa wa halu majarran gashi nan dai ka tafi kowanne wa yukhallilu al-mubtasalu sha'rahu mai wanka ya tsebe gashin sa da kauli sallallahu alaihi sallam? saboda fadin manzon Allah khallilu sha'ra ku tsebe gashi wa anqul basharata ku tsabtace jiki wannan ita ce ka'ida ta wanka a addini in mutum ya sabano wannan wankansa bai yi ba duk wanda ya bar wani karkashin gashi bai taɓa ruwa ba to ya yi sallah da janaba wanda ya sallah da janaba kuma annabi ya ce za a yi masa azaba da wuta Allah ya kare saboda aka dole sai a ko ina duk inda aka san lungu ne to a bi shi a tabbata ruwan ya shiga kofar gashi to ina mata masu shafar kai a wanka wai kan gashin su yayi ya jiki kaga ba wanka su ke yi dole sai kin wanke gashin ki kowane karkashin gashi ba a dauke wa mace ba ba a dauke wa namiji ba su zamu na annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai su in suka zo ruwan kan sai sun tsefa gashin sun daura uku aka ce ah, ba sai sun yi wannan ba suna tambayar annabi shin sai mun tsefe kitso kafin mai wanka annabi ya ce a ah, ki zuba ruwa dai tun daga ka har zuwa tafin sawun sannan ki bi shi da cuɗawa kowane ɓangare kaga wankan da ba a samu wannan ba ba wanka ba ne bai ba ku sai sunan rukus sunnonin wanka wa sunan sunnonin ka gasulul yadaini ila al-qu'aini karwulu wanke hannaye zuwa kuku kamar alola kuku dai ta ce wannan gaba ko والمضمضة لكسكولر باكي والاستنشاق دشاك عروة والاستغفار دفاتش عروة وغسل سماق الأذن دوان كلام كله دل سماق وهي الثقبة الداخلة في الرأس إتشي كما من شجاج كي شين ثقبة راني وأما صحفة الأذن أما باتر كله فيجب غسل ظاهرها وباطنها ya wajaba a wanke cikinta da bayanta ko bayanta da cikinta an gani wannan fatar kunnu. ita sai a wanke baya da ciki amma ramin kunne shafa ake yi sai mutum ya sa kunnansa ya amsa haka ciki sai ya sha albari sharhi alku'an idan an ce ku guda biyu mafradu ruku'u mufradinsa shine ka ce ku wa huwa akhirul kaf shine karshen karshen tafin hannu min yalil ibham abin da ya tawo zuwa babban yatsa wakila huwa tarfu zan gefen tsintsiyar hannu fi zira'i wajen damtse min yalil rusu abin da ya zo bakin wuyan hannu wal idan ce buhu kaga larabci ya sha bamban da hausa bu kuma mayali ibihamar rajin abinda ya bi ya tafi zuwa babban yatsan kafa shi ana kiransa bu daga idan sawu zuwa babban yatsan kafa ana kiran kiransa bu ai huwa da azmu shine kashi allazi inda ibhamir rajul wanda yake wajen babban yatsan kafa al-muttasilu bi ibhamiha wanda ya hadu da babban yatsanta falaysa huwa nadhirul ku wannan ba wai naziri ne na ku'u ba bakinin ku ba ne shi da ban kaga ai halittar da Allah ya wa kafa ba daidai take da ta ba shi yasa sunan su ma sha bamban wa ba ba'dhum zalika sai wasu malamai suka tsara abin cikin baiti فقال سيتي وعظم min darfi sa'idin huwa al هو wal والخرسوء min كنسر tala. وما بين زين الرزق والبوء ما يلي لإبهام للرجل في الصحيح الذي جرى sai waki ya ce azamin kashin nan yanin ibahama da yake bin babban yatsa min ɗarfi sa'idin a gefen damtse kuwan kuhu shi ana kiran su kuhu wal kursu shi ko kursu min tinsirin daga ƙaramin yatsa shi ana kiran sa kursu nan daga nan zuwa nan shi da kursu an gani daga nan zuwa nan kuma shi kira mai ku'u ka? to amma nan kuma daga nan wajen kinsin karshen yatsa wannan yatsa na karshe shi ake kira kinsin ko binsin wusta sababa ibham ya ce wa ma bayyana zainun ruski wal buku ma yali abinda yake tsakanin tsirkiyar hannu da kuma abinda yake buhu shine can gidan sawu li ibhamin lil rajul babban yatsa kafa fi sahihin lal injala ya zo wannan cikin ingantacciyar magana an bayyana shi wa qala akar wani malamin yace fa azamun yalil ibham kuqun kashin nan da yake bin babban yatsa ana kiransa ku na hannu wa ma yalilikin sarhi abin da ya biyo karamin yatsa kuma ana kiransa fursu wa rusbu ma wa an ce rusub shine tsakiyar tafin hannu shine rusub nan shi kuma gaji abin da nan shi ne rusu wa azamun yali ibhami rijlin mulaqabun a kashin da yake bin babban yatsan kafa ana masa lakabi bibu ana ce masa bu fa kuzu bil ilmi kai wannan fassara da ilimi wa zaril galada ka tsoraci daburcewa wato kuskure shine galada kar ka je ka fassara shi daga wato wannan a ilmanci aka gaya maka shi sai kuma ce simakul uzni asimaku jam'u sama wa asmaka rabin kunne din nan jam'i ne na samaku ko asmaka wa huwa qanatul uzni shine ramin kunne al-kharijiyya wanda ya fito har waje allati tantahi inda qubla yana karewa zuwa dodon kunne akwai wani abu da muke ce masa dodon kunne shine qubla wata yar fata ce kaga sai kira ta kamar ganga ko idan tubula ana kiranta ganga ina tantanin nan da ake ganga da shi to shine wani dan tantani ne aka shiga can cikin kunne in ya huje mutum ba zai ji magana ba to sai kira shi tubula to wata wannan kofa tana zuwa har zuwa ga tubula zuwa wannan doron kunne wahiya madakhalu sau mashigar murya kenan tana ake jin magana ay khara al-udhru ramin kunne albadin ta ciki allazi yu'addi ila ar ra'si wanda ke kaiwa har zuwa cikin kai safatul udhni fatar kunne ko yuqalu ana cewa safatu shay fatar wajhuhu wa janibuhu fuskar shi da gefen shi wa safatul udhni fatar kunne aljihatu zahira bangaren nan na bayyana min al-udhni daga kunne min jihatul wajhi ta wajen fuska awar rasu ko kai wai waɗannan da ya ku ga sunan falafala a jikin kowa ko inda za a cire ɗaya a bar mutum sai ka ga bai kyau inda za a yanke kunne mutum ba zai kyan gani ba ko a kuya cin kunnen ta yanke ba za ta kyan gani ba an gani <laughs> gara kunnen namiji ya yanke da kunnen mace ta yanke don ita mace za ta yi muni da yawa don kunnen ta yanke kuma da wuya ta auru amma shi namiji yana samun shuri ko ba kunnen zai auru saboda shi zai je nemo wahala ya kawo to sai a sharru wal adilla ai sunanul ghusli tamathilun tamathilu sunanul wudu sunnonin wanka suna kama da sunnonin alola wahiya gasulul yadaini ila al-ku'ayn wanke hannaye zuwa gabar hannu sai malmaba sai istinshaf sai istinshaf sai masa wasu kumatul uzurin sai shafar ramin kunni wa kaduwa da fi siffati gasilin nabi sallallahu ko gusilin nabi ya zo cikin siffanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam fa an ummina maimuna daga mahaifiyar maimuna radiyallahu anha kala ta ce wa ba'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallam qatlan na ajiyo manzo Allah ruwan wanka fa'afraga biyaminihi ala ya sarihi sai karkato da hannun dama ya zuba ruwan a hannun hagu faga salahu ma sai ya wanke su gaba daya a gani ko da ya karkato ruwan hannun dama ne ya fara rike butar wankan sai ya zuba wa hagu hagu sai ta wanke wannan sauran ruwan kuma ya wanke wannan a gani ba sai ka wanke wannan uku ka wanke wannan uku wannan in ka sai hadisi sai ka kayi su da kenan kuma uku ne a hadisi ثم غسل فرجه sai wanke gabansa matsala قال بيده الارض sai haka da hannayensa zafa masaha fi tura. sai goga hannayensa akan kasa ثم غسلها sai wanke hannayen ثم تمضمض sai kurkuru baki wasan shakai shakiwa sun makasala wajen abu sai wanke fuskarsa wa afadu ala rafi sai zubo ruwa a kansa sun ha sai kauce gefe fagasala ya kadamai sai wanke kafafuwarsa sun makuciya bimindilin sai aka zo masa da hankici falam yanfud ha bai katse ruwan da wannan hankicin da aka kawo ba wannan siffar wanka kenan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ومتى ثقب العودين سيشا هلال نوع هو الممسوح الوحيد في المسلم لن كوي أكي شفاء وقع لا مكنا شي شفاء وقع سبو دنك الله ولا وأما صحبة الغلم أما لا تاتر كنا فيجب غسل ظاهرها وباطنها واجب أو أنك باين ذلك تشكنت لأنها من ظاهر الجسم don tana cikin gaman jiki ne gaba daya allah zai yi yanzu zamu ta amimul ma alai wanda ya zama lazim ne a game dukkan gangan jiki da ruwa shi ne wanka wanda ya yi muwafaka da sunna sunnonin wanka ke to sai fa fa'ilul ghusl mustahabbansa wa fada'iluhu al-bidayatu bi ghusl an-najasa mustahabin wanka shi ne farawa da wanke karanta ita ce na najasa kuma zakar zai mutum ya wanke al'aurarsu. su fayan wuri inda yayin wanke al'aura sai ya niyyar wanka sun ma'aba in wuri, sai ya bi gaban alwala marra marra ɗai ɗai ɗai ɗai zai wanke gababuwan alwalansu sun ma'ala da zanihi zai faru daga maɗaukakin jiki can kai zai fara daga kai wata su salisu da ra'asu sai wanke kansa sau uku wata kadimu shi ki jasadi il ayman sai gabatar da tsagin dama ya fara wanke tsagin dama a wanka wata ma ma'i ala al-a'dha'i ana so ruwa ya a kan gababuwa ba a san farma wa sarfu gulu kare yawaita ruwa taslifu ay gasluhu thalatha marrat ya wanke kansa sau uku ashaqqu shaqqu shay'i juzu'u da ake shaqqu al-aymani da ce shaq ana nufin juz'u yankin jikin bangaren jiki ta dama ya fara wanke shi idan an ce aljasadu shi ne jisun jiki sai sharhu wal abinda na ɗaya. ghaslu al adha min al farj an al ya wanke kazantar da take gaban sa ai anna min fawaid al ghusl yana daga musahabban wanka an yabda al mutasal shine wanka ya fara فيزيل الأذى يكور دون من كفنجا وهو النجاسة إذا تي نجاسة العالقة بفرده وتتليك بفرده أو ما يحيط به كويك ويفرده والمراد هنا أبنتي أنا البداءة بإزالة النجاسة يفار بسرد نجاسة جكنسا أما إزالتها أما وأن كور نجاسة fahiyya wajibatun ba dole ne ita wajiba ce hatta launa kasawa a kasar gushu da zai tawaya ya tauye wannan wanke da jasar to a kasar gushu da zama sabanin wanka ba wanka ba ne kuma wanka bai ba wa zalika li hadithi aisha hakan ko da hadisin aisha radiyallahu anha qala tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tasara manzo Allah ya kace zai wanka bada ademini sai fara da dama fasabba alaiha min mai sai zubowa damar ruwa fa da sana'a sai wanke ta thumma sabba Ma'a ala al'adha sai zuba ruwan akan kazanta allazi bi yaminihi ta bangaren dama yake fara wanda kana an bi shimali yana wanke kazantar da hannun hagu ne hatta ya zaba daga min zalika hayya inda ya ƙare wanke wannan kazantar sabba ala ra'sihi sai zuba ruwa ka kenan mutum ya zo wanka ko gawa ce haka ake mata wanka yawa za ka samu idan mace ta mutu mata sai su dinga koran taba gawa duk wannan rashin imani ne ita mutuwar nan shi wanda ya mutu ai ba wani ya taba bai mutu to ne kai ka taba shi ka mutu to sai ga da gawa an shigo da gawa kowa yana tsoro wannan alama ce ta mutum yana tsoron haɗuwa da Allah kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man karaha liqa Allah kare Allah liqa duk wanda yake kyamar haduwa da Allah Allah ma yana kyamar haduwa da shi saboda haka idan mutum ya mutu farko ko da gawar za ta yi kwana ana so a yi mata wanka a sa ta cikin lifafa a shafa mata turare a bata ta kwanaki su amma sai kaga mutane sun bar mamaci har ya kandare ya bushe ba ya masa wanka kuma a ƙa'ida ba za a yi masa wanka da daddare ba to a dinga tattaɓa jikin nashi ana lankwasa gaɓaɓuwansa don kasa san da yi awa ɗaya biyu sai a dawo a kama hannunsu a miƙar kama hannunsu a miƙar a kama kafarsa a miƙar a miƙar da ita a lankwasa a miƙar a lankwasa to haka iya waye da zai bushe inda duk bayan awa ɗaya ana ana lankwasa sai a fara masa tsarki gawa idan aka yi mata tsarki sai a wanke mata wannan ku wannan ku na dama a wanke wannan a dan shafa ruwa a bakin kar a zuba ruwa zan zai wuce ciki kofar hanci ma sai a dan shafa shi kenan sai a wanke masa fuska sai a wanke damtsansa na dama a wanke damtsansa na hagu a wanke kafarsa ta dama a wanke kafar shi ta hagu shi kenan kuma sai a zo a zubo ruwa a jikin sai ya mara wankan farko idan an ga jikin mamacin da dauka a kan sabulu amma a rinka taɓa shi a hankali saboda rai ya fita ta kowane ta kowane jiki ta kowane ɓangaren jikinsa duk inda ka taɓa yana jin zafi daga lokacin da mutum ya mutu karka ce wai duk abin da ka masa baya ji wala yana ji in ka matsa shi yana jin zafi sau da ka sai a lallaba kafin a je ga tun daga tsarki amma an so a latsa cikinsa amma matsa cikin kaɗan kaɗan sama da ka taho daga sama zuwa daga ƙasa zuwa sama in za ka ma ce saboda inda wata najasa da ta dankare a cikin za ka ga tana fita sai ka sa ruwa ka wanke ka wanke ka wanke to in ka mishi wankan sabulu ka tabbata ya fita ko ina ba wata kazanta to sai kuma ka zo kai masa wanka wannan na sunna ana so a samu mutum biyu wanda zai dinga daga maka shi ko ya juya maka shi kai kuma kana wanke ba a cire wa mamaci wannan farjan da aka yi masa al'aura daga cibiyar cibiyarsa zuwa gwiwa ba a ba sai dai a sa hannu a ƙarƙashin wannan nan, a yi masa tsanki, kar a ga al'aurarsa in mace ce ma kake ga al'aurarta wannan ita ce ƙa'ida an fi so kuma uwa ta yi wa ƴarta wanka ko ƴa ta yi wa uwarta wanka amma sai su fice duk ba ci a ji a nemo wata tsohuwa a can ba kyau kamar wani yanzu ya ga mamacin mamacin ka mahaifinka Hmm? rashin karatu ne wai kuma ran da ka mutu ka zama abin tsoro a ayan gaba kai ka haife su amma kuma wai ran ka zama abin tsoro ɗakin ma zai ana tsoro ana lekawa ka kai ne baban su ba yau kuma wai dan ranka ya fita ka zama dodo wannan ba kyau ba ya wanke mahaifin shi mahaifi ya wanke ɗansa uwa ta wanke yatta ya ta wanke uwarta in kuma miji yana da ƙarfin hali yawa matarsa wanka mata tana da ƙarfin hali ta yawa mijinta wanka ya shi domin ayyaci tana cewa lawista ƙabaltu min amri masta da bartu da na fahimci al'amura na da ban bari wasu sun yi wa manzan Allah wanka ba da ni zan musa wanka da kai in ji aisha kaga ya halatta mace ta yi wa mijinta ne wankan mutuwa ko auluhu ko haka ne sun mazakar sai wanke safa bayan wi inda hu sai ya niya yayin wanke shi yani annahu ya ga sai hu sai wanke zakarinsa wa in lam takun alaihi jasa ko ba na jasa sai ya wanke shi lianna da wani na irin domin wanke shi a wannan lokaci ya kunu lil janaba yana kasancewa dan janaba ne wai da ma yuqaddimu ghasluhu abin da yasa ake gabatar da wanke shi li amana min naqdil wudu dan ya samu aminci daga warwarewar alula bi masihi da shafa shi wa la hada an gane ku shi yasa ake su fara wanke abukan saboda in kai kulla alula a shan wanka in baka riga ka ka wanke gaban gaban ka taba sai alula ta ta samu matsala wa ba hada akan wannan fa yanwi niyatul janabati inda gaslihi yayi niyya niyyar janaba yayin wanke shi yayin wanke gaban sa wa in lam yanwiha fala budda min gaslihi thaniyan in ko a lokacin da wani zai wanke gaban sa bai niyyar wanken janaba ba to sai ya dawo ya sake wanke gaban sa ya sake niyya a lokacin li ya umma jami'a jaslihi dan ya game dukkan jikinsa Zakarar zalikal maziri wa ghayru wanda ya ambaci wannan shine amma imamul maziri da wani na biyu taqdimu adwa'il wudu'i gabatar da gaban alula wa ghasluha marra marra a wanke ta ba sai an wanke su uku ba kai dai wa zalika me yasa ka ce a fara wanke gababuwan alula saboda darajar gababo ko ina daraja su annabi ya a wanke alula to su ake so a fara wankewa وليجمع بين الطهارتين الصغرى والكبرى كما يا هذا تكانن كرمن سلكي ده babban sarki ko ya kulla alwala sannan ya bi kuma wanka shikenan wannan alwala zai je sallah da ita matukar wani fitsari bai zubo masa ba da hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin Aisha Allah ya kare da ita annabi lalle annabi sallallahu kana idan tasala min aljanaba idan zai wanka janaba bada a faga sala yadai yakan fara ya wanke hannayensa thumma yatawadda sai alula kama yatawadda lis salati kama yadda mai sallah yake alula na albada'u bi ala albadani bil yamin ya fara da madaukakin jiki shine kai sannan kuma ya fara daga daman kai din ai alal muttasal yana ga mai wanka an yabda a fi gaslihi ya fara wajen wankansa ko guslihi min a'lal jasad daga madaukakin jiki istinanan an gane an nanata maka wannan sunna ne ka fara daga damanka wato madaukakin jiki wa yuqaddimu jihata jihati al-yumna sai gabatar da bangaren dama alal yusra akan hagu wa zalika li hadithi aisha saboda duk wani aikin alkhairi an musu a fara gabatarwa dama kafin hagu kowane irin aikin alkhairi ko shigowa ɗaki ko sa takalmi ko ko sa wando ko sa riga a fara ba wa dama kamun wuri wannan shari'a ce ta ce kanan nabi sallallahu alaihi wa sallam da wattasal min aljanaba idan mazu Allah zai wankan janaba da abi shaikin na hawa na ila fa a kaza da kafin sai ce a kawo masa wani abu kamar hankici shi haka sai karba da tafin hannunsa fa ba da abi shikira a cikin sai fara da tsagin jikinsa na dama ثم الأيسر سيهو فقال بهما على وسط رأسه أنقال سيساس أكي الكنز فالرأس هو الجهة العليا في الجسد شي كي شي نقنقل مدعوكي أجيكي والتيامن ظاهر في الحديث yi a fara da dama wannan ya tabbata a hadisi walil ahadith al mutaqaddima fil wudu'i fi nadadiyyat at tayammum ko ya zo cikin hadisi da ya gabata a wajen alula an ce a fara da ladabi, yi da dama a fara yi wa dama wani hadisi kuma waƙiya da hadisi kuma waƙiya kana ta ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna fi gusul ibnatihi annabi ya ce da su yayin da za su yi wa ƙasa wanka bayan ta rasu sai ce ibda ana bi mayami ha ku fara wanke bangaren damanta wa mawadi alwudu'i minha da wuraren alula daga jikinta wa qad taqaddama wannan ma ya gabata mun karanta na hudu tasliqur ra'si shi kai ana so a wanke shi sau uku wa huwa an yaghsilahu mutum ya wanke kansa sau uku an yasubba ala jasadihi ya zuba ruwa a jikinsa da hadisi Aisha saboda hadisin Aisha radiyallahu anha fi sifatiha li ghusliha yayin da take siffanta li guslihi take siffanta wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace thumma yuhallilu bi yadayhi sha'rahu sai tsefe gashinsa da hannayensa hatta idza zanna har yayin da annabi ya tabbata annahu qad arwa basharatahu ko ina ya jika jikinsa a al-ma'a alaihi thalatha sai kwarayo ruwa sau a jini yadda ake da aka inda swimming in kai niyya sai ka fara cikin jifa ko ina ka tabbata ya samu ruwa yake nan sai ka fito kai ka. sai dai ana so mutum ya ƙudurce a zuciyarsa wankan nan na ibada ne da akwai bambanci tsakanin wankan jin daɗi da wankan ibada na biyar taƙalilul ma karanta ruwa min ghairi tahdidin fi zalika ba iyakance aka ce ga iya ruwan da mutum zai alula ko wanka da shi ba wa huwa sunnatun mustahabba wannan sunna ne wanda ake so bil ghusli wal wudu wajen wanka da alula fa an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu min ina'in huwa al-farq min al-janaba wato manzo Allah yana yin wanka daga ƙwarya shine farq ana kiransa farko huwan janaba wato wankan janaba manzo Allah yana yin da ruwan da bai wuce sa'i guda ba sa'i kan gane irin yawwa na guda hudu shine sa'i daya wa yuna zalika taqlilul ma'i ma'a hikamar wudu'i wal ghusl ana nufin karanta ruwa tare da kayatar da alula da wanka wa adabul isra'il janibi li karahatin wal da rashin barna al janibi lil karaha barnar da za ta jaka ka kai ga karhanci wal ghulu ko kai guluwi shine zurfafa li qawlihi ta'ala wala tusrifu karku israfi barna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabarnata akan komai ko kudin ka kaje ka samu ba duka zo ka sai gauta in ka ka ka sai goro ka sai dabino duka ci lokaci guda to da Allah me zaka ji ga goro ga gauta ga yalo ga dabino ga kwafa <laughs> can ma ya ga mai aya ya ce kai mai aya kai ma zo wannan israfi Allah ce wala tusribu kanku israfi wato barna innahu shi Allah la yuhibbul musrifin baya son masu barna wal hadith abdullah ibn amr da hadisin abdullah ibn amr radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi sa'd wa huwa yatawadda manzo Allah ya wuce sa'd yana alula fa qala sai ce ma hadha saf wace irin barna ce wannan fa qala sai ce afil wudu'i israfun kuja abin da sai ce mun Allah a alulan ma da wata barna qala na'am sai nabi ce eh wa in kunta ala nahari jarin ko da a bakin korama mai gudu kake an gane akwai mutumin da zai wanka zai ce a kai masa bututu uku ni na taɓa ganin mai wanka da bututu kuma har ya fito sai ya ɗauka kamar ma bai fita ba in ya wanke nan ya wanke nan an jima ya kalli gurin ya ga baki ne sai ya sake mai da soso ya goga ya goga sai robobi su ɗaya ƙari sai tura su yauje sai sa na biyu shi ma ya yi wanka ya wanka dama wankan sa awa ɗaya ne da minti goma sha biyar kafin ya fito da haka in an tafi wani tafsiri sai an yi anasumin kowa ya shiga bayan gida a ce ne eh, kowa ya shiga ce to shi kenan a wa na ruwa to shi sai tambaya annabi a'a a fil wudu'i israfun a cikin alwala ma da barna qala wa in kunta ala nahar jahil ko kana kan korama mai gudu wa huwa hadisin yana da rauni wa shahadu lahu hadisu abdullahi bin mughaffal amma hadisin da zai tabbatar da shaida akan hadisin shine hadisin abdullahi dan mughaffal radiyallahu anhu annahu sami'a ibnahu yaqul ya ji ɗansa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-asra al-abyad an yamin al-janna idza dakhaltuha ya Allah ina roƙonka wani bene fari daga damar aljanna idan na shiga ƙwada sai ce ya bunai ya kai ɗana sallillah aljanna ka roƙi allah aljanna kawai wata awwaz bihi minan na ka nemi tsari daga allah daga wuta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ina ji manzo Allah yana cewa innahu sayakunu fi ya al-umma qaumun lalle za a samu waɗansu mutane cikin wannan al'umma ya ta duna fi tsuhuri wa du'a za su dinga ƙetare iyaka wajen tsarki wajen yin wanka da addu'a ko addu'a ma ba ya daga tsakana wannan san Allah ka ban bene fari a daman aljanna to waye sa ta wani kai daga roƙi aljanna ma amma kuma wata bene fari hadda inda yake mata ka gaya wa Allah hmm? Allah ka bani bene farin bene a cikin aljanna kuma dama sai mahaifin ya hana shi ya ce roƙi Allah aljanna kawai ka nemi tsari daga wuta shi Allah in ya kai ka aljanna ya an gama komai yawa aljanna dai aljanna ce kawai alhamdulillah nan za mu dakata inda tambaya sai a yi wa alaikum salam hmm. wanda wanda wanda mota ta yi rubu-rubu da yi sai a samu buhu a sa shi a yayyafa masa ruwa kawai wanda wuta ta kone shi shi ma yayyafa masa ruwa ake da niyan wanka wannan ruwan sai zama shi ne wankan nashi sai a yayyafa masa shi ke da yayi duk wanda taba jikinsa zai zama akwai ai wani ma da yawa za ka samu kai akwai wanda ya yi asidan kai kawai ake samu shi ne malamai suka kira za a yi wa kan wanka ko ba za a yi masa ba za a sallaci kan ko za a sallaci wasu kace har hannu ko hannu ne ya rage a yi wa hannun sallah jiya kunne shi saboda an dai san wani aka yi wa sallah in kuma ba a gan shi ba kwata-kwata to ba ganin sallah tunda ba ku gan shi ba ya mutu bai mutu ba nan ba ku sani ba sai dai an zo an samu jinin shi kamar dabba ta cinye aka samu ɗan yatsa gutsuran yatsa a nan can ma ga ɗan yatsa kafa ga rigarsa ga komai to an san dabbobi sun cinye shi gaba daya to wannan ana iya musu salatul ga'ib wallahu ta'ala Allah ya gana da mu abin da ranta ya zama daidai Allah shi ba mu lada amma da Allah iyaye da ƴaƴa mu kiyaye wajen barin kada mu walakanta gawawakin mu akwai abubuwa da yawa da muka saki addini akan mutuwa kaji kuma wanda mutuwa ne ya kamata mu bi Allah yadda ya kamata ko yanzu dai gawa mu sani ba ta kan surutu wurare uku aka ce ana so a cikin masallaci da wurin jana'iza da yadda ake karatun alkur'ani ba a son magana amma za ga wasu sun zo ɗaukar gawa suna la ilaha illallah la ilaha illallah ko ana azabtar da gawa a sosai domin yana kan nutsuwa ne don ya samu mai zai amsa wa Allah a lokacin baya sai su shi yanzu ijaba yake so wace me zai amsa wa Allah to kuna ta har gobe kuma da ganin masu wannan salatin za ka gaba mai nutsuwa wani ma ya ganka sai kare da kari oh lo wato irin da mun yi din wai irin sun yi din nan ga kai abin da zaka yi to ai addini ba a yi da wani ko a ba wani haushi ba addini bane wallahi lokacin da mutum ya mutu baya son surutu yana kan nutsuwa ta zo masa ta gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa domin za shi gaban Allah ne za a yi masa tambaya ne me zai amsa tambayar da za a yi sau da ba a son surutu na biyu abinda muka shigo da shi wurin jana'iza mara kyau shi da an ji an binne mutum sai mu dawo ƙofar gida mu kawo kujeru a kawo tamfol a sa furufuna a zo a zazzauna ana jira a fito da abinci a ci mutuwa bai yi ba ba buki ba ne ba don yana da 'ya'ya masu hali sai a dinga so buhunan shinkafa da tsohon wata da coca-cola da kawai na sha da fiye wata da abinan tsohon wata da faro katon katon katon katon ba biki bane ba ba murna ake yi ba fa bakin ciki kai da kake bakin ciki ina kai ina shan faro bakin ciki za ka yi sai a dawo daga gidan mutuwar a fito da shi kuma wasu abin da suka ɗauka in ba su yi wannan abincin ba sun kunyata gidansu ko sun kunyata babansu amma lokacin da yake jinya yake bukatar a taimaka mishi da kuɗi ba zai iya zuwa ya kashe naira dubu hamsin saboda shi ba amma zai iya kashe miliyan ɗaya kan abinci don a burge mutane wannan kafirci ne suke yi kafirai ne suke wannan kafirin baban shi baya da lafiya ba zai iya kashe mishi kuɗi ba amma in ya mutu sai kashe miliyan uku miliyan hudu saboda janajinsa ba a ranar suke wannan ba to yau musulmi ma sun koya haramun ne a dafo abinci daga gidan mamaci a kawo kai ka ci inda kudin na mamacin ne to haramun ne in kuma wani da yake so ya kurge to ba gidan mutuwa zai zo ya kurge ba sai tafi gidan buki amma nan wuri ne da muke karban aziya wuri ne da muke nuna ƙasƙancinmu ga Allah da nema wa mamacin nan rahama duk abin da zai kawo mana jin daɗi da farin ciki ba a so shi a gidan mutuwa ba a san abin da zai faranta wa mutum zama ne ake yi kuma wannan zama ma ya wuce kwana uku haramun ne kai na kwana uku ma malamai suna magana a kai kuma idan ka tabbata zaman zai jawo wani abin da zai kara wa mamacin azaba to karka ba fara to kamata ya yi idan aka yi mutuwa kamar yadda mazu Allah ce isna'u li ali jafarin ku dafa abinci ku kai gidan jafar domin yau abin da zai shagaltar da su ga barin ɗora tukunya ya same su gidan da ake mutuwa ba a iya ɗora tukunya an fahimta akwai wani Allah gafarta masa ya rasu sai da ce a sai buhun shinkafa a kan gidan bayan mun dawo daga sai aka ji aka ina irin tukunyar nan da ake ɗauko haya rikɗaɗe tukunyar nan sai na ga ɗauko <laughs> na ce me za a yi da ita na leƙa na ce wannan shinkafar. ni na saya na kawo ni ko ba na kawo ne a dafa fito da ita nan waje ba yaran da malam yake ba wa abinci yaran gidan su nake so su ci shinkafa sai matarsa ta ce Allah ya saka da alheri malam ya taimake mu na hana girkin sam na ce kuma duk wanda yake son ya dora tukunya ba a nan gidan ba ku tafi gidan makwauta ku dafa abincin amma nan da ya zama bakin ciki muke ba zama farin ciki ba bari ka je ka so wani mm, madara katon katon wannan wallahi tallahi wannan koyi da kahirci ne karka ce gata kai wa mawacin cutar sa kai to ka gaya mun yanzu mutumin da ya zo aka ba shi coca cola da gobe ba zai dawo ba ga biredi shi kila yana karyawa ne da dumame ya zai samu irin dire <laughs> an yi raba shi biyu an ba shi da kofin ki da kwai shi kenan an jima da ranar kuma za a fito da kaji da abin nan dafaffen shinkafa da kaji an dora kai wannan babur na bage? kuna murna babur ku ya mutu ba To waɗannan bidiyoyi ne da muka shigo da su akan mutuwa sannan wajen wanke gawar sai kaga ana tura wannan wannan yana tura wannan wannan yana tura wannan ba lokacin da ya kamata ka tausaya wa mahaifinka kamar lokacin da ya mutu ba lokacin da zaka zaka nutsu ka rungume shi kamar lokacin da ya nutsu sahabbai da mazan Allah ya rasu zuwa suka suka buɗe kowa yana sun ta goshinsa har a kai yana cewa ibtahayyan wa ibtamayyitan ƙanshi kake yi da ranka kuma kana ƙanshi bayan ka mutu lokacin da zaka tausayi mamaci kenan amma kuma wai a lokacin ne mutum zai banza da shi ya nuna wannan wani irin zuciya ne kuke da shi duk wanda ka gaina wannan bai san addini ba amma ka san addini wallahi ba za ka yi wani ya kusa da gawar mahaifinka ba sai dan uwanka na jini wataƙila yana da wata halitta koyayya wata, ba wanda ya sani yanzu an zo masa wanka ne za a taɓa gurin aji wani kuma yana da surutu kawai ai mun kallo wallahi gawa kai ashe raka gawa take kai gawar wasu kam ya dinga surutu to waye ja masa sa da suka ja wani Allah ya sauya Allah ka samu cika da imani amin rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله